dubban 'yan najeriya ne da ke gudun hijira kasar kamaru sun koka ne kan matsanancin rayuwa da suka fada musamman ma na barazanar yunwa da suka ce sun soma fuskanta sakamakon karewan abincin da ke hannunsu a yanzu haka dai dubban 'yan najeriya ne ke gudun hijira a garuruwan protocol da janabe da kuma magashi wadda dukkaninsu a kasar kamaru ne sakamakon irin hare-haren da 'ya'yan kungiyar boko haram suka kai wa garuruwansu musamman ma waɗanda ke zaune a kan iyaka da kasar kamaru din waɗannan 'yan gudun hijira ne da mafi yawan suka fito daga jihar borno da kuma wani bangare da jihar adamawa sakamakon harin da 'yan bindiga suka kai masu da kuma rashin samun wani takamammen ɗauki wanda hakan ya sa su ficewa daga ƙasar nasu zuwa wata ƙasa na daban yayin da wasu suka samu damar tsallakawa zuwa wasu manyan garuruwa da ke cikin Najeriya sai dai waɗannan 'yan gudun hijira da suka fito daga ƙananan hukumomin Gamborin Gala da Goza da Bama da kuma Mincika da ke jihar Adamawa dukkanin sun fantsama ne zuwa ƙasar Kamarun don neman tsira da ransu wanda yanzu hakan mafi yawan suka kwashe fiye da wata guda a irin waɗannan sansani na 'yan gudun hijira da ƙasar Kamarun ta basu sai dai yanzu sun ce suna fuskantar barazana ne na karewan abinci da kuma rashin magunguna a wa'in waɗannan sansani ganin cewa har yanzu gwamnatin tarayyar bata iso gare su ba ga ma dai abin da wasu 'yan gudun hijiran suka shaida min ta wayar tarho. kayan kayan ya zo kare ba magani mutane suna mutu. Satin kuna a Batakwal yanzu? Wata mu da kwana budu a nan Batakwal. Kamar gwamnati ta zo ne wurin ku wani jami'in gwamnati ko na tarayya ko na jiha? men gada da su maji last week fati bin da ya wuce kuma ya kare yanzu kwata-kwata. Kamar adadin ku zai kai nawa ne ku 'yan gamborun nan wani ku shiga protocol? Mun kai dubu goma sha biyar da wani abu wayan sun mun suna jeji wayan sun mun suna a tire duk sun wace. Eh, yanzu kuna ina ne? Yanzu oh, kuna mun a Jenebe wajen Kirawa Mafa sun kama rufin goda. Kuna? ne bayan wallahi da bugai da kai ka ga kana da yara a kauyuka da karkati a cikin mutane suna zama babu a babu komai ba duk wancan lokaci da aka fara wani abu ne ba ta kawo da duk wani tunani akan cewa akwai mutane gurin nan ba muna dubu tara da ɗari da talatin da takwas a nan dubu tara da ɗari uku da talatin da takwas ku 'yan Najeriya ne dukan ku kuke zo a wancan wuri. Eh mu ne Najeriya ne gaba ɗaya muka muna mogoli cikin Cameroon eh, inda muke nan kan makwabta da mutane. To kamar wani hali kuke ciki ne yanzu haka? O da can kamar su mutanen kamar din suna koran ku? Eh fari fari duka sun bar mu sun bar mu. Da kuma tuntubi shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na shiyar Arewa maso gabacin Najeriya Alhaji Muhammad Kanar. Ko suna da masaniya game da irin wannan hali da 'yan Najeriya suka shiga kuma me suke yi a kai wanda ya amsa min da cewa. Eh, san duk abin da mutum idan aka ce ya bar gida inda yake abin da zai bukata kamar shine abinci kamar a can din kun yi masu wani tanadi kamar haka shine zake wani shiri na a tsallaka a kayan a can Alhaji Muhammad Kanar kenan, coordinator hukumar samar da agajin gaggawa na shiyar Arewa maso gabacin Najeriya, ke bayani kan irin yunkurin da gwamnatin tarayyan ke yi na tallafa waɗannan 'yan gudun hijira da zakan ke tsugunni a ƙasashen da ke ƙetare Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.